Kalangu, Ko shakka babu studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Wasu sabbin alamomi na cutar coronavirus sun bayyana bisa ga waɗanda aka sani da farko ƙarin hasken wani ƙwararren likita cikin labarin namu. maki tara suka karu ga niger cikin jerin kasashen duniya game da 'yancin 'yan jarida na shekara ta 2020 na Reporter San Frontier niger ta zo ta 57 za ta iya wuce haka in ji wani kwararren ɗan jarida. Soyar matasa kafin aure da kuma auren yara ƙanana a niger shine rahoton mu na musamman. yanzu ga labarin naku daki-daki a Nijar zuwa ranar 21 ga watan Afrilun shekara ta 2020 mutane 657 suka harbu da cutar COVID-19 a ranar jiya da yamma ma'aikatar kiwon lafiya ta sanar da sabbin mutane biyu da cutar ta kama goma sha shida daga cikinsu aka yi wa bincike. guda a Yamai sannan guda a tilabiri a cewar hukumomin kiwon lafiya daga cikin mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 yanzu haka 510 sun samu suna samun jinya yayin da 127 suka samu lafiya sannan kuma 20 mutum 20 suka mutu. Mura zafin jiki da tari haka kuma baya ga alamomin da aka sani tun yau da 'yan kwanaki wasu alamomin sun bayyana wajen masu fama da cutar coronavirus. Farfesa Adehosi Eric kwararre likita a likitar Hospital General de Reference da ke nan yamai a cikin rahoton jallon Mariama Kenda. Yanayin ciwon na iya kasancewa ba a ganin wasu alamomi, wasu kuma suna tsananta, kamar misali mutum zai fuskanci matsalar numfashi ko kuma wani bangare na jikin shi ya samu matsala, ko kuma baya iya numfashin kwata-kwata, ga kuma masassara dole sai an saka mishi oxygen da kuma wasu abubuwa masu karhi don a tsirar da rayuwar shi. A 'yan kwanakin baya-bayan nan an gano wasu alamomi da suka soma bayyana kamar rashin jin iska ko kamshi ko wari mutum baya jin komi wannan shi ake ce ma anosmi ga kuma wasu alamomi da ake ce ma gezi wato mutum baya jin tamban komai ko sukari ko tashiyar lasa halsan shi baya jin komi wannan kuma wasu alamomi ne da ke sa mu kara gano cutar Fassarar Hawa Usman kusan mutane hamsin shine adadin mutanen da aka kama bayan zanga-zanga a ranar Juma'ar da ta gabata na al'ummar gundumar sarkin Hausa a cikin jihar Mai yankin Maradi a cewar magajin garin Sale Amadu. Kura ta lafa kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike. Magajin gari Sale Amadu ta wayar tarho a cikin rahoton Muhammad Mamman. Jama'a da suka yi tarzoma ba a kama su ga baki ɗaya ba. Yanzu haka ina tare da kwamishinan 'yan sanda muna ci gaba da bincike duka waɗanda suke cikin wannan tarzomar za a damƙe su. Mutanen da aka kama suna nan tsare sun kai mutum hamsin. Mun yi sukunan ɓarnar da suka yi kuma ɓarnar ta yi ƙamari ƙwarai. Ba wannan ne karo na farko da jama'a suka fara fitowa irin wannan tarzomar ba. Amma dai wannan ita ce tafi ƙamari. Juma'a mai zuwa za mu ɗauki matakai don kada irin wannan abin ya sake faruwa. Mutare Muhammadu mutartar da ku wani rabin al'umma wannan guduma ne sun yi bore domin yin Allah wadai da matakin hana sallar Juma'a lamarin da ya jawo ɓannar dukiyoyi da dama. Nijar ta samu maki tara a cikin jerin kasashen duniya game da 'yancin jarida na shekara ta 2020 na kungiyar Reporters San Frontier a cewar Lawar Sallau Ismail dan jarida. Nijar za ta iya wuce haka duk da cewa ta zo ta hamsin da bakwai a cikin kasashe 180 a wannan shekara kuma za ta iya wuce haka a cikin rahoton Nafisa Adamu. Le Niger jouit d'un cadre. Asan Niger na amfano da tsari kan turbar shari'a da ƙa'idodin shari'a kuma da ta ce daidai da aiwata aikin jarida. A cikin aiwatawar lalle akwai matsaloli na samun zartarwa. A cikin dukkanin ƙasashen duniya masu riƙe da madafan iko na sanya da baibayi ga 'yancin da aka samu. Gaskiya ne a ƙasar Niger bayan ɗaukar alƙawarin akwai niyya kuma ta hukumomi na taimakawa ga tsarin. Abinda ya baiwa Niger wannan makin jeri shine kasancewa da ba a samu mugunawa. gazawa ba a kan 'yan jarida a yayin gudanar da aikin kuma ba wani yan jarida da ke kargame a gidan kaso amma lalle hakikan a cikin yanayin rashin kwanciyar hankalin da ake ciki kuma ga allobar coronavirus da ta shigo ana samun wasu da baibayi da 'yan jaridar ke fuskanta wannan alkaluman an yi amfani da su aka ba da wannan makin jerin niger na iya kokartawa fiye da haka a gani ganina yancin kafofin labaru a yau laya lawai ke sai dai a yi hamdala kuma a ci gaba da karfafawa sosai. Fassarar Gugu Muhammad Dantani kenan. Albert Ferrell tsohon mai kula da gidan tarihi na Abubu Hamma Allah ya masa rasuwa a ranar jiya da yamma a Yamai. a cewar mize national feral malamin makaranta ne kuma mai yin rubuce-rubuce da zane daga cikin rubutun da yi akwai littafin nan na la misere trone albert feral an kai shi wato mize national a matsayin mataimakin pablo tuse sannan ya zama shugaban mize din bayan jin mulki na janar sai kunce a shekarar 1974 kujerar da ya rike har zuwa shekarar 1990 ya rasu a lokacin da ke da shekaru 84 a duniya rasuwar da ya yi a nan ya mai a cewar wannan majiya. haka kuma hamshakin mai kudin na zaku jibbo da aka fi sani da zakai ya rasu a yau da safe je majalisar dokokin wannan kasa ta nijar zakai dai ya zama dan majalisa a ƙarƙashin inuwar wasu jam'iyyun siyasa A yankin tilabiri bayan harin da wasu mutane dauke da makamai suka kai kan wata tashar sojojin Nijar a ranar uku ga watan Afrilu a Tama Laulau harin da aka dakile maharan kuma sun sake dawowa washe gari domin yin barazana ga mutane da su bar ƙauyen. zuwan su abala waɗannan mazauna suna cikin tashin hankali ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton Idrisa Gero. masu bindigogi sun shigo mana gari suna ba mu kashi shine mun kawo hijira mun ka zo a bala abinda mun mallaka kuma mun bar shi muna bukatar kariya ta hannun gwamnati war za mu samun zaman garin mu gaba gare mu na an kai shi muna ganin abin da aka yi bisa kai ga mu da dare na ma an ka watsu saboda ana tsoron su to su rice mutane cikin gari mutane kamar yan uwa waɗanda mun ka sani suna ga dan dan mu dan abinci ruwan ma dan mu na su kai tunda ba mu da kuɗin sayan su daga agishin nai ko da an ka ƙara faɗa garin daga nan kan da yaro da babba kowa bai kwanci ba kowa sai da shi da baya sai dai wanda ya koma can ga ƙasa na mun ka babu dai mai wani abu gano shi wanda bai da kuɗi sai in wani wanda adda ya toyi mai bisimilla shi mai samu abin da ya ce mu yanzu dai duk abin da mun kai bukata kwarai yanzu ai muna ruwan shan mu su wadace mu da abincin da za mu tallafa mu iyalan mu ga da Allah ya da mu kuma To game da wannan al'amari fiye da mutane dubu biyu ne suka fito daga Tamalaulau suka iso Abala makon da ya gabata inda jami'an gwamnati suke kokarin kidayar su alfare bubakar daraktan noma na jiha kuma wakilin kwamitin da ke kula da kidayar waɗannan baƙi ya yi mana raskuna a game da zuwan waɗannan baƙi a cikin rahoton idrisa gero. a jimilce magidanta 285 wanda ya kasu a magidanci 223 a tamalolo 62 a gajinai sun kumshi yawan mutane 2,493 yara ƙasa da shekara 582 mace kuma 360 kuma ya kamata a sani da rubutun na bai kare ba e kullum tunda mutane sun walwatsu ba duka ne suka zo abala ba waɗansu na kewayen abala har zuwa cikin sanam kenan kowane yini da allah ya yi muna samun ƙarin mutane A yau 22 ga watan Afrilu ake bikin ranar ƙasa da ƙasa ta duniyar mu karo na hamsin bikin da ya zo daidai da lokacin annobar numfashi ta coronavirus ko COVID-19. a tsawon wannan rana kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta da ta kirkiro wannan biki na fatan mai da hankali kan muhimmancin muhallin halittu da ke zama wani manuni na tafiyar da duniyar mu da yadda take tafiya haka kuma wata mafita mai ƙarfi ta yaƙi da annobai ƙarin hasken rahilatu usmana A faɗin duniya cutar ta coronavirus ta kasance wata barazana ce ga batun kiwon lahiya da kuma fannin muhallin halittu wanda a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan ya kasance wata mafita kwakwara kan annobar. A cewar majalisar ta ɗinkin duniya yawatar halittu na kawo cikas ga yaduwar abubuwan da ke haddasa cutar sai dai cikaskin da ake samu a bangaren yanayi ta hanyar ayyukan da jama'a ke gudanarwa kamar misali kashe itatuwa ko kuma kasuwar bayan fage ta namomin daji na kawo ma duniyar tamu rauni sosai to domin kyautata rayuwar jama'a da ta ƙasa masu ilimin kimiyya na jan hankalin jama'a na su kula da yadda dabbobi da itatuwa ke kan hanyar bacewa a ganin majalisar ɗinkin duniya ya kamata al'umma ta ci nasara kan wannan yakin ga bazuwar cutar ta coronavirus da kuma sakamakon annobar domin ko aikin da za mu yi ko kuma wanda ba za mu yi ba a tsawon wannan lokacin shine hakika abin da zai karewa ga sakamakon zuwa duniya ga baki ɗaya. Fassarar Hawa Usman kenan. ke yar uwa me ya same ki yau dukkin bikin dabir ce haka haba kikki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari wani labari kuma cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake nan yana kakkashe mutane ya shigo a nan ga cikin kasar mu oh, Kina zancen virus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba yar uwa, ba labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. Kewaita wanke hannayenki da ruwa da sabili. Ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydro alcoholic ki goge hannunki da shi. Idan za ki tari ko atisha ki taro hannun rigar ki sai ki a ciki. Sannan ki sake wanke hannayen naki. Ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakaninki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikinki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in yi da armin ɗiyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye sauran 'yan uwana kai. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Canzu sai kuma mu na musamman a can rahoton kungiyar unicef na shekara ta goma sha 2016 nijar ƙasa ce inda an kafe samun adadin auren yara mafi girma a duniya wani adadi na kashi 75 cikin 100 na 'yan mata ana auratar da su kafin shekara 18 kashi 28 cikin 100 daga cikinsu sun zama matan aure kafin shekara 16 wannan al'ada ta yi katutu a cikin iyalai masu ɗan ƙaramin ƙarfi da ke yankunan karkara kuma ba su da damar zuwa makaranta. amma a yamai matasa da dama suna soyayya tare da masoyinsu da yarda ma'aifa ko a'a abin da ake kira soyayyar makaranta habibu garba ya haɗa mana wannan rahoto muna a makaranta cs kwara kano nor a nan yamai. Lokaci ne na ɗan fitowa shan iska a ɗalibai sun warwatsu a cikin farfajiyar makarantar. A ƙarƙashin bishiyar mangoro shafa'atu matashiya 'yar shekaru goma sha biyar tare da ƙawayenta suna zantawa a kan samarinsu. Shafa'atu ta bayyana wa samarinta ƙwarewarta da kuma abin da take hange a kan soyayyarta duka da yake ƙi ta bayyana sunansa. Mazan yau baka iya musu ko baka son su sai su nace su yi ta binka. Ganin cewa ni yarinya ce kuma ina da karamcin shekaru. Ina san kiyam ba na iya shaida ma uwayena tunda ba da tabbat kan samarin da gaske ke ko ko dan yaudara ne. in na samu miji na gari zan rike shi kuma in ci gaba da karatu na zan gabatar da shi ga mahaifana amma sai bayan na kai shekaru goma sha takwas Eh ba shakka aure shine gurin kowane matashi samari da 'yan mata. Don haka ne Khadija ta sanar wa soyayyarta da Muhammad makwabcinsu na unguwa. Khadija ta bayyana tarihin rayuwarta ta soyayya. Ina da samari tun ina da shekaru goma sha biyar a lokacin ina sakandare aji na uku. Bayan mun ga juna sai ya turo min abokan shi. su sanar da ni da soyayyar shi da farko ba na mishi magana sai daga baya sannu sannu son shi su mu shiga ta muna hira kai a kai na shaida ma yayata bata hana ni ba amma ta ba ni shawarar cewa kada in yi soyayyar boye muna shiri ni da samari na amma dan lokaci muna dan hada Hafsatu yar Khadija domin bai wa 'yar autarsu damar sanin rayuwar soyayya ta ba ta damar hira da samari amma ba maganar nisanta da gida. Ta isa yin soyayya da samari ba na iya hana ta, amma sai dai a gaban idona ba zan bada ta aure ba sai shekarun ta sun kai kun ga na kare ta kenan daga matsalolin da auren dole ke iya haifarwa zan shirya bikin auren ta in ta kai shekaru goma sha takwas in na yi garajin hana ta yin samari tana iya ta kauce hanya dai abin da ba a so. a cewar masu biya sau da kafa kan rayuwar yau da kullum al'amari ne da ya mamaye manyan birane lamari ne da yakan iya kai ga auren wuri kai har ma da auren dole doli. Tutuka duka duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.